Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 26 ga watan Disambar shekarar 2020. Kama ku ji abubuwan da muke taba da su Maryam ba makanan labarai. A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. wasu 'yan sandan kabul guda biyu sun mutu a yayin da wasu bama-bamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau asabar wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na afghanistan wasu hare-hare da isra'ila ta kai kan siriya a jiya juma'a sun yi sanadiyar kisan akalla mayaka shida da ke samun goyon bayan iran a cewar wani mai sa ido akan yaki kanan labaran kenan ko a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jama'a ke shirin zuwa rumfunan zaɓe a gobe lahadi don kaɗa kuri'a a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Shin waɗanne matakai ne suka ɗauka don kare yaɗuwar cutar corona? wanda zai shiga cikin zaɓe sai ya shiga da takunkumin shi da inda za a ruwan wanke hannu da wannan abu da muke ce mashi gel wanda za a sanya a tsarkace hannu. To muna tafa da ƙarin bayanin sannan kuma kungiyar likitoci ta ƙasa nma nigeria medical association reshen babban birnin tarayya ta koka a sakamakon rasa mambobin ta ashirin a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar covid mu mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an rashin wajen likitoci ashirin ko da likita ɗaya aka rasa ai an yi babban rashi muna nan muna ta ƙoƙarin mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar Haka kuma za ku ji cewa gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara ɗaukar matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a su Dakular da yaduwar wannan cuta na covid-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave wato zuwa na biyu baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. Gobe Lahadi ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran kasashen turai za su fara yin allurar rigakafin. Ƙasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan biyu da ɗigo shida da suka kamu da COVID-19 da kuma sama da mace-mace dubu sittin da biyu da ɗari biyar. Jami'an lafiya sun ce a karan farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus wadda ta sa aka sanya sabbin matakan kulle a Birtaniya da kuma taƙaita tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen ga 'yan Birtaniyar. Haka kuma rigakafin kamfanin Pfizer kashi na farko ya isa Bucharest babban birnin Romania a yau Asabar kuma an ajiye shi a wata cibiyar sojoji. Kamar sauran kasashen Turai, kasar ita ma gobe Lahadi za ta fara yin allurar rigakafin a asibitoci tara da ke fadin kasar. Wasu 'yan sandan Kabul biyu sun mutu a yayin da wasu bama-bamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau Asabar. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na Afghanistan. 'Yan sandan sun mutu ne a lokacin da wani bom da aka makala a motarsu ta Akurukura ya tashi a tsakiyar gundumar Kabul. Abinda mai magana da yawon 'yan sandan Ferdows Faramas ya faɗawa manema labarai kenan. Haka kuma wani farar hula ya jikkata. Bayan haka wasu 'yan sanda sun jikkata a wani harin shigen irin wannan wanda aka auna wata motar 'yan sandan a yammacin gundumar Kabul a cewar Faramas. Sai dai babu wanda ya jikkata a harin. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai kan Siriya a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisan akalla mayaka shida da ke samun goyon bayan Iran a cewar wani mai sa ido kan yaƙi. Dukan mutanen da suka mutu mayakan ƙetare ne da ke yaƙi a gefen dakarun shugaba Bashar al-Assad a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Siriya. makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke rike da su a gundumar Masiyaf da ke lardin Hama a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su a cewar kungiyar wadda mazauninta ke Birtaniya. To da farko yayin da a gobe Lahadi al'ummar jamhuriyar Nijar ke shirin kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa, alƙalaman da hukumomi ke fitarwa na nuni da cewa ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar corona da take farfadowa a ƙasar. lamarin da ya sa kuma suka ba da umarnin rufe wuraren da jama'a ke taruwa kamar na shagunan sayar da barasa. To, ko waɗanne matakai ne hukumomin na Nijar suka ɗauka wajen ganin an kauce yaɗa cutar a rumfunan zaɓe. Tambayar kenan da Mahmud Lalo ya yi wa Dr. Ranau Abashi, Sakatar janar a ma'aikatar kiwon lafiya a Nijar a wannan tattaunawa da suka yi a kafar WhatsApp inda ya fara bayani kan yanayin yada cutar. Kasan ita mana ciwo inda yake da matsala duk inda ke da cinkoso inda mutane za su haɗuwa su shaƙu da juna nan ne yake so da ka zo ka yi tari ka yi atishewa ka yi magana kwarai wannan miyan nan da ke hitowa da bakin ka da sun je sun shiga bakin wani ko sun shiga hancin wani shikenan ko sun shiga idan wani shikenan kenan saboda haka nan ne ake ƙara jawo hankali mutane a rage cinkoso duk inda cinkoso yake kala a yi shi bayan wannan da aka yi eh, wurin shaye-shaye kuma sai aka ce duk inda ke da masai da abinci inda ke da masai da abinci kaga wani rasoran wanda ake cewa rasoran da inda ake da hoto mutane suna suna cin abinci aka ce a kiyaye a kiyaye a dauki matakaiya matakaiya kamar ra uku hudu ne ya kamata a dauka inda ake sayar abinci ya kamata a ce mutum in suna zamani kan su gama jikinsu wuri guda in ana cin abinci kuma ya kamata a ce wurin abinci nan akwai wurin wanke hannu da sabini wurin nan ya kamata a ce in za a tafiya wurin taron da saboda ka zo wurin abincin nan kuma mutane suna suna suna curuwa in za ta iya a sanya takunkumi in aka hito an tashi an kare kuma a sa takunkumi to wannan mataki da kuka ɗauka na rafa wuraren da jama'a ke taruwa na zuwa ne gab da lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki kamar kun ɗauki wani mataki na kiyaye yaduwar wannan cuta yayin da mutane suka ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe? eh wannan saboda wajen masu zaɓe wanda za ta wajen zaɓe mun ɗauki kwakwaran matakaiya mu da wannan kwamiti mai shirya zabe wanda ake cima seni eh zan saboda su su ɗauki matakaiya duk inda ke da buro-buro ofis-ofis na zabe da a ce mutane su kiyaye duk wanda zai shiga cikin zaɓe sai ya shiga da takunkumin shi da inda za a ruwan wanke hannu da wannan abu da muke ce mashi gel wanda za a sanya a tsarkace hannu don kinan matakai da muka dauka su ne wannan da ba a tsaye da taro ba ba a tsaye da zaɓe ba sai da a ɗauki matakai wanda za a kare jama'a kenan duk wanda zai shiga cikin wani taro da yake su ne nan ma ya kamata wanda zai shiga ya shiga takunkumin shi ya shiga ya hito takunkumin shi ya wanke hannu in zai hitawa ya wanke hannu in zai shiga. to misali kasuwanni fa su wani matakai kuka dauka. kamar wajen kasuwa su ma an ce sumer da sauransu duka su kiyaye a ce an kai wajen abin wanke hannu cikin kasuwa in za a shiga cikin kasuwa in ana iyawa wurin mai sayar abinci kowa ya yi kokari a ce yana da koshel ko ko yana da ruwan wanke hannu kai mai kasuwa in ka zo in za ka shiga cikin kasuwa ka wanke hannunka in ka je ka taɓa taɓa ka taɓa wannan ka shiga cikin wannan ka taɓa wannan mun ka wuce wani shi ma zuwa ya taɓa kenan wannan taɓa taɓa da ake ana dauko ciwo. to madalla a gaida mahmud lalo Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. Gwamnatin kasar Tunisia ta sanar da tsawaita dokar ta bacin da aka sanya a kasar da wata shida. dokar da ke aiki tun bayan harin da aka kai kan wata motar dogarawan fadar shugaban kasar a shekarar 2015 wanda kungiyar is ta dauki alhaki shugaba kai sa'id shine ya dauki matakin tsawaita dokar ta bacin da wata shida a fadin kasar daga yau 26 ga watan disamba na shekarar nan ta 2020 zuwa 23 ga watan yuni na shekarar 2021 a cewar sanarwar Matakin wanda aka yi ta tsawaitawa tun daga ƙarshen shekarar 2015 ya ba jami'an tsaron ƙasar ikon yin wasu abubuwan. Matakin ya kuma tabbatar da sa ido a kan kafafen yada labarai da kuma haramta yin yajin aiki da gudanar da taraka da ke haddasa rudani. 'Yan gwagwarmayar wigar da kwararru sun yaba da matakin cire kungiyar East Turkistan Islamic Movement wato ETIM daga jerin kungiyoyin da Amurka ke yi wa kallon 'yan ta'adda suna mai cewa matakin da amurka ta ɗauka a watan da ya gabata ya taimakawa musulmai tsiraru su tashi tsaye wajen neman haƙoƙinsu haka kuma da wuya china ta nuna farmakin da take kaiwa a yankin jinjiyan a matsayin matakin yaƙi da ta'addanci gwamnatin china ta yi nasarar ayyana ƙungiyoyin kabilar Uighur da jami'ansu a matsayin 'yan ta'adda a wasu matakan ƙasa da ƙasa a cewar ilshad hassan kokbor wani mamban kungiyar da ake kira wuc a takaice da ke munich wadda china ta zarga da kasancewa kungiyar dakarun ettf Kungiyar ETIM wacce kuma ake kira East Turkestan Islamic Party ko ETTP a takaice. A shekarar 1997 Hassan Mahasun wani ɗan wigar sanannen ɗan gwagwarmayar addini dan shekara 33 a lokacin ya kafa ta a Pakistan wanda ya je gudun hijira a kasar. rahotanni sun nuna cewa madugun ya jagoranci mayakan wigar da yawa a yankin iyakar afghanistan da pakistan kafin wani jirgin saman yakin pakistan mara matuki ya kashe shi a watan oktoba na shekarar 2003 a gai da maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar likitoci ta ƙasa NMA Nigeria Medical Association reshen babban birnin tarayya ta koka sakamakon rasa mambobinta ashirin a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban ƙungiyar Enema Amodu shi ne ya bayyana haka a wata ganawa da ya yi da manema labarai. Wakiliyar mu Madina Dauna na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana da shi. Shugaban kungiyar likitocin Enema Amodu ya ce sake bullar hauhawar cutar a matsayin rukuni na biyu na annobar tare da rashin gaskiya daga bangaren marasa lafiya. Ita ce ta sanya likitoci da ma'aikatan jinya a cikin babbar barazanar kamuwa da cutar. This second wave is so overwhelming. This second wave is more catastrophic. And this probably will be because a lot of people have gone back to the way of doing things have thought that the virus is over, it has come and it is gone, and they've let their guards down. Dr. Enema ya ce so tarin yawa marasa lafiya ba sa zuwa gwaji saboda haka ba sa sanin suna ɗauke da cutar kafin su zo asibitin neman magani idan sun fara rashin lafiya. To sai dai tsohon shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa Farfesa Abdulsalam Nasidi ya yi tsokaci yana cewa. mu ma mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an rashin wajen likitoci ashirin ko da likita ɗaya aka rasa ai an yi babban rashi muna nan muna ta kokarin mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar kuma lalle wannan ya zamana cewar kamar gargaɗi ne ga mutanen Najeriya cewar wannan cutar na ta yaduwa kare zai fi karfin mu ko ya mike domin mu da za zamu shawo gaban wannan cutar amma ga kwararren likita mai zaman kansa a Abuja Dr. Abu Yazid yana ganin akwai abin dubawa a wannan al'amarin muddin haka ta faru ya nuna akwai matsala a wani waje ko ta wajen su likitocin ko kuma ta wajen gwamnati domin ya kamata mutum ya ɗaukar dukkan harka hanya na na kariya kafin ya lura da irin waɗannan mutane saboda ba lallai ba ne ya zama cewa mutanen da suke zuwa tare da waɗannan ciwuka ya zama cewa an fahimta cewa suna da wannan ciwo a wannan lokaci da aka gina su saboda haka ya zama wajibi a wajen likitoci su tsaya su kare kansu kunna kuma ya zama dole a wajen gwamnati ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa da ake ba wa likitoci riguna da uh, face mask da menene da sauransu waɗanda suke kakkare jikinsu zai zama kowane lokaci wani likita yake a cikin aiki ya zama yana tare da irin wannan musamman a wajajen da ake duba irin waɗannan marasa lafiya na covid-19 kuma ya zama wajibi a kan gwamnati yanzu a fito da hanya ba wai hazard allowance wanda ake bayarwa ba saboda wannan ciwuka da suka taso na covid-19 a'a ya zama an fito da wani hanya na compensation na rayukan likitoci waɗanda ya zama cewa sun samu rasuwa saboda wannan ciwo. A halin yanzu dai ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya ba da umarnin rufe dukkanin wuraren shakatawa da gidajen nishadi a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar da ta dawo da karfinta ga dangadan a 'yan kwanakin nan inda birnin tarayya ita ce ta zo na biyu a bayan jihar Legas a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da gaida Madina Dauda. Gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara ɗaukar matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohin nasu. Tuni dai kwamitocin da ke yaƙi da kamuwar cutar a jihohin suka kaddamar da shirye-shirye da suka hada da tsoffi da kuma sabbin yaƙi da cutar COVID-19 ɗin. Ga wakilinmu Muhammad Abdulwahab da ƙarin bayani. a jihar bauchi ga misali shugaban kwamitin yaƙi da cutar covid-19 mataimakin gwamnan jihar sanata baba tela ya yi bayanin matakan da aka ɗauka don tabbatar da cutar mashakon bai yadu ba a jihar kwamitin da kular da yaduwar wannan cuta na mashakon masasara cin shigo wato covid-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave wato zuwa na biyu to shine kwamiti ta zauna ta yi miti ta kuma fito da waɗansu tsare-tsare wanda za a ci gaba da su wanda ake yi da da kuma sabbi a cikin waɗanda ake yi da shi ne waɗanda abin da ake kira abubuwan da za ka yi wanda ba na magani ba ne kamar sa wannan takunkumi da ake sa na baki su masu kimiyya sun tabbatar cewa sa wannan takunkumi na baki yana dakile wannan cuta kashi casa'in da biyar a cikin ɗari akwai wannan tazara da ya kamata a rinka bayarwa ga kuma maganar wanke hannu da waɗannan su ne abubuwan da ake kira rigakafi ba na magani ba sannan malamanmu na islama da na kristoci za su ci gaba da wayar da kan mutane kwamiti ya yarda cewa za a yi magana da shugaban hukumar sarakuna na jihar bauchi wato mai martaba sarkin bauchi don yi magana da 'yan uwansa a sauran sarakuna da suke wannan jiha a jihar gombe gwamnan jihar muhammad inuwa ya haya ya shaida cewa har yanzu akwai waɗanda ba su bin ka'idojin kaucewa daga kamuwa daga cutar ya shaida hakan ne a sa'ilin da yake rantsar da sabbin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin jihar. da abin da muka gani a nan har yanzu al'umma ba ta yadda da cewa wannan eh, annoba da Allah ya zarafi duniya da ya tana kuma ko abin da kuka gani mace mace mace mace a kwanakin nan na manyan mutane mafi yawanci yana da masaba da wannan ciwon saboda haka a kiyaye kowa ya sai a yi a bi ka'ida domin a zana lafiya. Ibrahim Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa jihar Gombe ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su samar da wata mafita wa al'ummominsu don kaucewa irin abubuwan da suka faru a dacen baya. ina kira da gwamnonin najeriya musamman gwamnonin arewa maso gabas wani tsari suka yi wajen ganin cewa abin da ya faru a baya bai sake faruwa ba saboda mutanenmu suna cikin rashin tsaro da rashin zaman lafiya da yunwa da rashin aikin yi ya kamata mu fara jin tsare-tsarensu tunda mun fara ganin an fara rufe makarantu a kaduna kano da sauran gurare makamantan haka daga bisani kuma na ji ta bakin wasu mutane dangane da batun matakan kaucewa kamuwa daga cutar corona ga abin da suke cewa sunana baban gida wuro tun da ake wannan ciwon ban taba sa face mask ba kuma ba na tunanin wannan ciwon da zo ya same ni da yadda ubangiji sunana dalha muhammad lan an ce corona ya dawo muna da yakinin e eh, ya dawo sai dai mu ce allah ubangiji ya kare sunana ishaku yaro eh, batun corona gaskiya ana kokarin amfani da face mask especially bank hospital da sauran wurare da ya zamanto muhimmanci da su kasuwa. A halin da ake ciki dai hukumomin kasar Najeriya sun yi kiyasin za su bukaci naira miliyan dubu ɗari hudu domin sayan allurar cutar corona wa 'yan kasar. Da aka yi kiyasin yin allura wa kashe saba'in cikin ɗari na al'ummar kasar mai kimanin miliyan ɗari biyu da za a kashe wa mutum guda dalar Amurka takwas akan allurar. Abdulhamid Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Tumadalla a gaida Muhammad Abdulwahab. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga birnin Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai waiwaya ne duba wasu muhimman tattaunawa da muka yi a wannan shekara. Musamman akan matakan da hukumomi suka ɗauka domin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta addabi duniya a wannan shekarar mai karewa. Kasashen duniya sun tabbatar da dokokin kulle da ma wasu matakan kariya irin su nisanta da juna da kuma saka takunkumi da sauransu. wakilin sashen hausa a abuja madina dauda ta tattauna da wani jami'i wanda ya nuna mata matakan da hukumomin abuja suka dauka wanda ya gabatar da kansa kamar haka sunana ko komanda wobin ayuba gora ni ne sector commander na hukumar ke hadura ta kasa da ke nan birnin tayar abuja yanzu mun yi wata kenan yanzu da shiga wannan hali na annobar coronavirus duk duniya baki daya mm. wa'anne matakai ne ka ɗauka na tabbatar da cewa an rage yawan haɗura a hanyoyi? Da farko tun da aka shiga wannan annoban gwamnati suka sa takukumi da farko sun sa kwana goma sha hudu a lokacin yawace-yawace mutane ya ragu da mutane da yawa ba sa fitowa daga gidajensu da abubuwan hawa amma ba rasa wasu da ba sa fitowa ba to amma ina gani kafin nan kun sha eliminated da mutane yadda za su yi tukin abubuwan hawansu yadda za su su dinga yin lura duk yayin da suke abubuwan hawa su san abin da za su yi to wannan corona ana nema mutane su zauna ba wai sun sun zama cunkuso a wuri guda ba abin da muka yi muka yi ma mutane wa'azi a tabbatar cewa gaban kankanan na motoci ban da direba da mutum da ya gaba mutane biyu a baya wannan wa'azin da mu ci gaba da yi kenan har yanzu muna kan shi duk wanda muka gan ya doke mutane fiye da haka kama shi muke har sai ya kai ga yadda shi minista na birnin tarayyan abuja sai ya sa aka kawo su kotuna wanda suke yawo duk wanda aka kama da bai bi dokokin da aka azaba a kai shi wannan hukuma a yi mashi hukunci da ya kamata to har yanzu muna kan wannan wa'annan direbobin motocin sufuri na haya kuke ma wannan hukuncin ko a hadda direbobi masu tuka motocin kansu duk wanda ba shi da wannan takada da zai je ya yi abin da ya kamata duk wanda aka kama ba shi da wannan takada kai shi gaban hukuma muke wato takardan ware su daga waɗanda ya kamata su zauna gida kenan eh domin ba kowa ne aka ce an ba shi izini ya fita ba da akwai mutanen da aka ce suna da izini su fita kamar masu watsa labarai masu aikin asibiti mu da muke sa kayakin uniform duk makamanci haka amma duk wanda muka samu a titi da ba shi da wannan izini na yawace ko ya je aiki a inda ya kamata muka kama shi kai shi gaba wannan hukuma muke. A kasar Ghana kuma Isa Ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta Vald ya bayyana mana matakan da hukumomi suka ɗauka kan ababen hawa wanda ya ce yakan kawo cikas ga masu motocin kasuwa ga abin da yake faɗi daga birnin Accra. Akwai wani dokar da kuma gwamnati ta aje shine waɗanda ke tuka eh, baburu kenan ko mm, moto. Eh, eh Kuma dokan da kuma an ka kawo musu ne shine yanzu da dokar ta zo tura a zuwa yau. Ba a yadda mutane biyu na kan baburu guda wannan kuma an hana in dai za ka hau baburu ya yi kamar mutum kai kade ne kaga wannan kuma sai ya hana muna ba mu samu matsala kan irin eh, hasari da yan baburu ba amma yanzu sa mu ce kasuwancin motoci yanzu ta sauka saboda jama'a da dama yanzu kowa na gida ne kamar yadda aka ce wai stay home kenan lockdown da turawa ke fajewa yanzu ya bari gaskiya ba su samu fasinjoji da dama to a gaida isa ali a jihar Niger kuma shugaban hukumar road safety na wannan shiya ko kwamanda Joel Ishaya Dagwa ya ce har kotunan tafi da gidanka hukumarsa ta kafa domin jan kunni masu laifi nan take waɗanda suka take dokokin coronavirus yana mai cewa ana kokari a ga cewa an rage cuɗanyan mutane domin a rage yaduwan wannan ah, covid-19 din wannan virus din ah, a cikin wannan tsari din aka ga cewa to kamar masu amfani da abubuwan hawa musamman na kasuwa kamar ah, keken napep mm. ah, sun saba ɗauka yawancin za su doki fasinja guda uku a baya waɗansu kuma su doki fasinja guda ɗaya a gaba mm. gwamnati ta ce a'a duk keke napep da zai yi aiki a wannan lokaci dole ne ya kasance da fasinja guda biyu kawai a baya saboda haka mu muna kokari mu ga cewa duk wani keke na pep wanda ya ɗibe mutane fiye da guda biyu din nan an ko a kama shi a gabatar da gudanar da shi a gaban wannan kotuna ko kuma idan aka tsare wani lokaci zaka ga waɗansu da yake akwai jahilci sai mu ce to tunda haka ne fasinja wanda sun yawa din wanda sun fi guda biyu dole ne a saukar da su sai a bar shi mai keke na din da fasinja guda biyu su ci gaba da tafiyansu so waɗansu ayyuka da muke kenan ko komanda joel ishaya dagwa kenan shugaban hukumar road safety shiyar jihar neja a tattaunawarsa da wakilinmu mustapha nasir batsari a nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar da ke shirin shiga babban zaɓe kuna fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Ita kuma hukumar zaɓe ta sani ta tabbatar da ta yi adalci. To sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga Mahmud Salihu ƙaura na moda a Zamfara. Shi kuma cewa ya yi Hakika mun yi maraba da canye yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi tabbas 'ya'yan talakawa da su ne suka fi yawa a jami'o'in gwamnati sun ji a jikinsu. Muna fatan irin wannan dogon yajin aiki ba zai ƙara faruwa ba a ƙasar mu. To sai kuma sako da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Donare da haruna dan koli garba amiga a jihar jigawa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta yi kokarin samar da tsarin tallafawa masu ƙananan ƙarfi a wannan lokaci da take kokari takaita zirga-zirgar al'umma saboda dawar annobar corona domin babu wata doka da za ta yi tasiri muddin talakawa yana cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa to shi ko isa ramin hudu haɗe jiya, cewa ya yi muna maraba da canye yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i na asu suka yi sai dai ba cinya ba kafar baya jan yajin aiki ya zo ne a lokacin da gwamnatin najeriya ta rufe makarantu sakamakon cutar coronavirus allah ka iya mana to sai sakoma na ƙarshe wanda kuma muka sake samu wato daga usman shitu mahuta inda ya kara cewa cutar coronavirus ko sabuwa ko tsohuwa mu dai muna addu'a allah ya kama da ƙarshen su da ma sauran cututtuka masu yaduwa a duniya baki daya to ma dalla mun kuma gode saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin in sa madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta ni gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.